bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro Barka mu da warhaka radio hausa voh karkashin hausa tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauki da su ba wannan gabatar da akwai shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tare a rana irin ta wanda kuma abdullahi salisu usman katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da labaran wasanni tare da aminu ibrahim kiyawa da kuma shirinmu na karshe wato kide-kiden iraniyawa shi ma tare da aminu ibrahim kiyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san. jama'a masu saurari assalamu alaikum yau litinin goma sha hudu ga watan yuni shekara ta dubu biyu da da ashirin daya wanda ya daidai da uku ga watan da na shekara ta dubu da da da hudu arba'in biyu hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru ɗari da goma sha ɗaya da suka gabata a ranar irin ta yau wata goma sha hudu ga watan yuni shekara ta alif ɗari takwas da ashirin sojan kasar masar karkashin sarki muhammad ali pasha suka mamaye wani yanki mai yawa daga arewacin sudan sannan a lokaci guda kuma turawan ingila suka fara mamayar kasar ta sudan daga kudancin kasar sai dai a shekara ta 1881 mutanen kasar karkashin muhammad mahadi sun fara yakar sojojin mamaya a bangarori daban-daban sannan sun sami nasarori masu tarin yawa akan turawan sun kuma dawo da ikon so a yankunan kasar masewa musamman ma a shekara ta 1885 amma a shekara ta 1898 sojojin mamaya sun ci karfin sojojin mahadi na sudan inda suka kammala mai kasar baki daya kasashen ingila da masar dai sun ci gaba da mamayar kasar ta sudan har zuwa shekara ta 1956 a lokacin ne ta sami cikakken 'yancin kanta masu saurare ko kun san cewa shekaru 93 da suka gabata a rana irin ta yau wato 14 ga watan yuni shekara ta 1928 aka haifi likita marubuci kuma fitaccen dan gwagwarmayar yankin latin amurka ernesto rafael che guevara an haifi che guevara a kasar argentina amma asalin iyayensa 'yan ireland ne da kuma spain ya kasance mai taimaka ma tsohon shugaban kasar cuba fidel castro a lokacin da yake jagorantar 'yan gwagwarmaya domin kawo ƙarshen babakiran amurka da 'yan koranta akan kasar cuba kamar yadda kuma ya taimaka ma 'yan gwagwarmaya masu neman 'yanci daga 'yan mulkin mallaka da babakere na kasashen yammacin turai a cikin latin amurka da kuma wasu kasashen afirka bayan kawar da gwamnatin 'yan amshin shatan amurka a kasar cuba tare da kafa gwamnatin juyin juhali ga gashin jagorancin fidel castro che ya rike mukamai daban-daban amma daga bisani ya ajiye dukkanin mukaman nasa inda ya fifita daukar makami domin shiga gwagwarmaya a wasu kasashe domin taimaka ma waɗanda turawa suke zalunta che guevara ya shiga ƙasar bolivia domin taimakawa manoma da turawan amurka suke zalunta tare da kwace musu gonaki da kuma bautar da su a cikin kasarsu inda a cikin kasar bolivia ne ma'aikatan hukumar da kyan asiri ta amurka cia haka kashe shi amurka ta rike gawarsa a tsawon shekaru amma daga bisani ta miƙa gawarsa ga gwamnatin ƙasar cuba inda aka gudanar da taron jana'iza na musamman bayan kwashe tsawon shekaru da kisan da amurka ta yi masa al'ummar kasar cuba da sauran al'ummomi da dama a yankin latin amurka da ma wasu al'ummomi na duniya musamman ma masu adawa da zaluncin turawa da mamayar su akan kasashen duniya suna kallon ce givara a matsayin wani babban gwarzo wanda duniya ba za ta taɓa mantawa da shi ba sakamakon irin gugurmayar da ya yi ta yaƙi da zalunci da babakiran turawa 'yan mulkin mallaka musamman a kasashen latin amurka masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. shirin muna farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. an samar da allurar rigakafin cutar corona miliyan uku a cikin gida a nan ƙasar iran ƙasar algeria ta kwace lasisin tashar talabijin ta france 24 na aiki a ƙasar a iraki kuma barham Sale, shugaban ƙasar ya ce sojojin ƙasar da kuma Hajji sha'abi ne suka sami nasara kan ƙungiyar daesh yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban cibiyar bincike da samar da allurar rigakafin cutar corona ta iran barakat ya bayyana cewa cibiyarsa ta samar da allurar rigakafin cutar corona samfurin iran barakat har miliyan uku ya zuwa yanzu kamfanin dillacin labaran irna na kasar iran ya nakalto sai da riza mazahari yana faɗar haka safiyar yau litinin a nan birnin tehran ya kuma ƙarar da cewa cibiyar tana shirin samar da allurar rigakafin cutar ta corona har miliyan goma sha ɗaya a kowane wata nan gaba mazari ya kammala da cewa a halin yanzu dai cibiyar tana jiran ma'aikatar kiwon lafiya na ƙasar ta ba da izinin a fara amfani da alluran kafin a fara yi wa mutanen ƙasar an fara gwajin allurar rigakafin cutar corona Ƙirar masana a cikin ƙasar iran ne a ranar 29 ga watan disamban shekara ta 2020 bayan kammala dukkanin gwaje-gwaje da suka zama wajibi a hali yanzu dai an fara yi wa mutanen ƙasar allura rigakafin cutar ta corona samfurin coviran barakat a cikin ƙasa gwamnatin ƙasar algeria ta ba da sanarwar dakatar da ofishin tashar talabijin ta france 24 mallakin gwamnatin ƙasar faransa kwana guda bayan zaben majalisar dokokin ƙasar kamfanin dilancin labaran aps ya nakalto kakakin ma'aikatar watsa labarai na kasar ammar belhammer yana faɗar haka a shafinsa na twitter ya kuma kara da cewa gwamnatin kasar ta ɗauki wani matakin ne don irin adawar da tashar talabijin ta faras 24 ta watsa labarai take nuna wa gwamnatin kasar da kuma ma'aikatun kasar daban-daban labarin ya ƙara da cewa gwamnatin kasar ta ba wa tashar talabijin ta france 24 gargaɗi na ƙarshe a ranar 13 ga watan maris da ya gabata a kanta a daina watsa zanga-zangar mako-mako wacce ake kira hiraku mai adawa da gwamnatin ƙasar wanda wasu mutane suke yi amma ta yi kunnen uwan shegu da gargaɗin tashar talabijin ta france 24 bata mai da martani dangane da wannan matakin da aka ɗauka a kanta a jiya lahadi ba amma daraktan tashar mark sai kali a lokacin da ya sami takardar gargaɗi a watan maris ya bayyana cewa tasharsa tana yin aikinta na watsa labarai kamar yadda ya dace hukumar covax mai rarraba allurar rigakafin cutar corona ƙarƙashin hukumar lafiya ta duniya wato who ta ba da sanarwar cewa kungiyar g7 ta kasashe masu karfin tattalin arziki a duniya ta ba da sanarwar ba da allurar rigakafin cutar corona har miliyan 870 jaridar the news time ta kasar rwanda ta kara da cewa ana sa ran covax za ta karbi rabin alluran rigakafin ne don rabawa ga kasashe mabukata zuwa karshen wannan shekara ta 2021 da muke ciki labarin ya kara da cewa a jiya lahadi ce dai kasashen na g7 suka bada wannan labarin a taron da suka gudanar a birnin cornwall na kasar birtaniya bayan kammala taron su na kwanaki uku kasashen kungiyar g7 dai sun hada da amurka burtaniya kanada faransa jamus italiya da kuma japan masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban kasar iraki barham saleh ya bayyana cewa haɗin kan sojojin kasar da ƙungiyoyin sa kai wa'anda aka fi sani da hashdu sha'abi ne da kuma da karun kurdawa na peshmerga ne suka sami nasara kan kungiyar daish a shekara ta 2017 kamfanin dilacin labarun afp na kasar faransa ya nakalto saleh yana faɗar haka a shafinsa na twitter a jiya lahadi labarin ya ƙara da cewa shugaban ƙasar ya fitar da wannan saƙon ne don zagayewar ranar da ayatollah said aliyu sistani babban malamin addini a ƙasar iraki ya fitar da fatarar jihadi bayan da mayakan ƙungiyar 'yan ta'adda ta daesh suka kwace iko da wasu garuruwa da dama a arewacin ƙasar ta iraki a shekara ta 2014 fatawar babban malamin shi'a ɗin ya ba da damar kafa ƙungiyar hashdu shabi wanda tare da taimakon sojojin ƙasar da kuma sauran jami'an tsaro suka kawo ƙarshen ƙungiyar da'ish a shekara ta 2017 a bangaren wasanni kuma wasannin fiba 2021 wanda aka dakatar saboda cutar corona a baya hali yanzu wasan ya kankama inda kasar iran ta lallasa takwaranta na kasar qatar a wasansu na jiya da maki 81 da 46 kungiyar kwallon basketball ta kasar iran ta sami nasara har sau uku a wasanni hudu da ta yi a baya sana a jiya ta lalasa kasar qatar a group e inda ta fi kowa maki a group din da maki tara ƙungiyoyi biyu na farko ne dai a kowane group za su shiga wasannin basketball fiba asia 2021 a daukar kofi na wasannin a wannan shekarar da muke ciki masu sauraro karshen labaran duniya kenan. madala masu sauraron zu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na labaran wasanni tare da amin ibrahim kiyawa labaran wasanni Rahim matasa da sauran masu sha'ar wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na labaran wasanni wanda cikin sa mai kawo muku labaran wasanni da su shafi ƙarshen wani nahiyar Afirka yankin Asiya da kuma nahiyar Turai. Gwargwadon yadda lokaci ba mu halin sa da fatan masu ariya sukan kunci da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. to madalla yanzu kuma shiga cikin kwarar shirin inda za mu fara nahiyar afirka inda za ku ji cewa an ɗage raba jadawalin gasar ƙwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka da aka tsara a yawunde ta ƙasar kamaru da za a yi a ranar 25 ga watan yuli da muke ciki hukumar ƙwallon kafa ta nahiyar afirka kafa a takaice sanar da hakan ne a jiya lahadi hukumar ta ce ta samu cikas wajen tsare-tsare da suka shafi hana yaduwar cutar coronavirus amma nan gaba za ta sanar da sabuwar ranar da za a yi wannan biki a cikin watan nan ne kasashen saliyo da benin suka buga kwanton wasa kuma na karshe don tantance kasashe 24 da su hafata a gasar ƙwallon kafacin kofin nahiyar afirka wanda kamar su ɗauki bakunci da za a yi watan janairun shekara mai zuwa ta 2022 inda rai da lafiya tun a bara ya kamata a buga gasar amma cutar corona ta sanya aka ɗage gasar zuwa wannan shekara ta 2021 a watan jiya caf ta dakatar da wasannin neman shiga gasar cin kofin duniya da aka tsara za a fara yi a farkon watan yuni don gudun yaɗuwar cutar coronavirus da ta zama ruwan dare ga mai duniya yanzu an tsayar da watan satumba don buga wasannin neman shiga gasar kofin duniya da ƙasar qatar za ta shirya a shekara 2022 da shiyar afirka za ta buga To yanzu kamar mu tsallaka Najeriya domin jin yadda aka kwana a gasar kwallon kafacin kofin Premier Najeriya kuma an na tuntuɓi Umar Yunus wakilin mu a garin nigeria Plateau da kuma wasan da aka buga a karshen mako sai ka da baki ya ce. Sakamakon wasannin Premier na Najeriya ya nuna cewa a wasanni da aka buga na mako na 27 Heartland sun doke jigawa Golden Stars da ci biyu da ɗaya kwara united suka doke mfm da ci ɗaya mai ban haushi katsina united suka doke plateau united da ci biyu da nema warriors suka yi rashin nasara a gida inda aqua starlet suka doke su da ci ɗaya mai ban haushi adamawa united sun dandaka rivers united da ci biyu da nema abia warriors sun doke lobby stars da ci biyu da nema a bauchi an yi ruwan gwalagwalai yayin da wiki suka doke Ifeanyi Uba da ci hudu da uku. Enugu Rangers sun zazzaga wa Sunshine Stars kwallaye har guda hudu yayin da Sunshine Stars suka ci guda ɗaya kawai. Wasa tsakanin Kano Pillars da Aqua United an ɗaga shi yanzu yana nuna cewa Akwa United su ne ke kan gaba a lig ɗin da maki hamsin bayan wasanni ashirin da bakwai, sai Kano Pillars masu bi musu da maki arba'in da tara. sai nasara united a matsayi na uku da maki 50 wato 48 kwara united su ne matsayi na hudu da maki 46 sai levi's united wayanda su ne a matsayi na biyar da maki 45 hakan na nuna cewa maki biyar ne kawai tsakanin wanda yake na ɗaya da wanda yake na biyar a wayanda suke fuskantar barazanar fadawa ƙasa kuwa na goma sha takwas su ne ifayin uba wayanda suke da maki 25 sai sunshine stars a matsayi na goma sha tara da maki ashirin da 24 sai kuma kashin baya adama united wanda suke da maki goma sha tara, a wasannin da aka buga wayanda suke gida an ci wasanni guda bakwai a gida yayin da aka yi aka ci wasa ɗaya a waje ba a samu kunnen doki ko canjaras ba an ci jimillar kwallaye uku to yanzu kuma bari mu yada zango a yankin asiya kuma za mu tsallaka zuwa kasar iran inda za ku cewa an fara gasar kwallon hannu ta gashen asiya inda wakiliyar kasar iran wato kulob din kwallon hannu na kasar iran inda dakarun kasa na shahid shamili sun yi nasara akan abokiyar karawarsu ta kasar kuwait wato kulob din silimiya a wasan farko da suka buga sun yi galaba akan kulob din mahadir na kasar saudiya da ci 30 da 27 a nasa bangaren azad munjiri mai horar da 'yan wasan kwallon hannu na kasar iran ya bayyana irin halin da ake ciki musamman halin da 'yan wasan suke ciki inda ya nuna cewa tazarar da ake badawa tsakanin wasanni ya yi kaɗan kwarai gashi kuma 'yan wasan na iran matasa ne sosai har ila yau club din misk yarman na kasar iran ya lasa takwaransa na kasar yaman da ci 37 da 19 an kammala kada kuri'ar fitar da jadawalin wasannin kusa da gabda na karshe wato quarter final a gasar kwallon kafacin kofin kasa wadda ake a kasar iran inda kungiyar kwallon kafa ta Istiklal kuma kulob mafi farin jini wanda ya dauke kofi har bakwai a tarihin gasar kwallon kafa cin kofin kasa a nan Iran zai hatsu da kungiyar kwallon kafa ta Persepolis wadda ita ma ta dauke kofin har sau shida a tarihi. Kungiyar kwallon raga wato volleyball ta kasa Iran ta halarta ta kasar Sabiya da ci uku da biyu wanda wannan sakamakon ne ya sa Iran ta koma ta biyar da maki goma sha shida a saman tebur. a ci gaba da wasannin neman gurbin gasar kwallon kafa cin kofin duniya da ake bugawa bangaren asiya a gobe talata kasar bahrain za ta ke ne da kasar hong kong sai kuma iran ta kara da makwabciyarta kasar iraki yanzu haka dai kasar iraki na da maki goma sha bakwai a saman tebur inda iran ke da maki goma sha biyar a matsayi na biyu kasar bahrain kuma ta zo ta uku da maki goma sha biyu To yanzu kwarar ya da zango a nahiyar Turai inda za ku ji cewa an fara gasar kwallon kafacin kofin nahiyar inda aka kasa jadawalin kasashen zuwa gida shida wato rukunin A zuwa F. Tawagar 'yan wasan kasar Italiya ce ta fara buga wasan da tawagar kasar Turkiya a wani wasa mai zafi. kuma wasan shine na farko da aka fara a gasar ta bana a ban filin wasa na olympic da ke birnin roma yanzu yanzu dai wasanin da aka buga daga fara wasan kasar ingila ta lallasa croatia ci daya da babu sai kuma scotland ta buga da jamhuriyar czech a rukunin d ya zo yanzu dai kasar ingila ce ke saman tebur da maki uku a rukunin d a rukunin a kuwa kasar italiya ce ke gaba da maki uku a rukunin b kuma kasar belgium ta ce ke da maki uku kuma kan ce a saman tebur sai kuma rukunin c inda kasar autrish ke kan gaba ita ma da maki uku yayin da rukunin e da f kuwa ba yanzu su gwasa ko da guda ɗaya ba balle a san wanda ke gaba da maki a saman tebur. Dan wasan kungiyar kwallon kafa Liverpool Muhammad Salah ya lashe kyautar gwazon dan wasan kwallon kafa na gasar Premier Ingila da a kammala a kakar wasa ta shekara ta 2020 zuwa ta 2021. Karo na biyu kenan dan wasan ke lashe wannan kyauta da kuma takalmin zinari tun bayan kullar jeniya da Liverpool a shekara ta 2017. kuma shine dan afirka na farko da ya taba lashe kyautar har sau biyu a tarihi kungiyar ta liverpool dai ta karkare kakar wasan da aka kammala ne a matsayi na uku bayan manchester united da kuma manchester city da ta lashe kofin gasar premier ta bana da aka kammala a watan mayan da ya gabata hukumar kwallon kafa ta denmark ta ce dan ta christiana eriksen ya farfado bayan ya sumi a filin wasa dan wasan ya faɗi ne shi kadai ba kwallo tare da shi a yadda kasar denmark ke tsakiyar fafatawa da finland a ranar asabar da ta gabata sanarwar da hukumar kwallon kafa ta denmark ta fita ta ce christiana eriksson ya farfado kuma yana samun sauki amma har yanzu yana kwance a asibiti ana duba lafiyarsa to masu ware kuma da wannan nema kawo ƙarshen shirin namu ne ga lokacin da aka haɗe shirin ya kawo jiki zan daga aya a nan sai a sadar za ku ji mu da sabon shirin amma kafin nan a madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala ni ma gun shirin nake ku zama lafiya kuma kada a shafa za a iya ci gaba da biyan shirye-shirye ma a shafin na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirin kide-kiden iraniyawa tare da aminu ibrahim kyawa shi ma kide-kiden iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare mu a cikin shirinmu na kide-kiden Iraniyawa. shiri ne wanda a cinsa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Da fatan masu ware sun ci da mu kuma za su ji daɗin shirin. Kuma a yau shirin namu ya gaita muku Sarvan Kusarvi ne domin gabatar da waƙar da ta mana To a gaishe ka Sarvan Kusarabi a cikin wannan waka da gabatar mana da fatan masu sun amfana sun nishadantu kuma sun gamsu da wannan waka da aka ji kuma a nan zan jalin zamun shirin gan lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki ya zama wajibi da gaya a nan sai a wani shirin za ku ji mu ɗauke da sabuwar wakar amma kafin nan amma duk wani lokacin musamman waɗanda suka taimaka har shirin ya kammala ni ma duk wani shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na ci gaba da bin shirye-shiryen mu a shafin na yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan lakai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwa anda kuka ji muryoyinsu ta ami yake cewa mu yi ni lafiya Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. thank you